أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري وأهل الموقف بين خيره وغيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gabatar wata akari muna farin ciki ne wa Allah godiya da ya hada mu wannan markaci mai albarka na wato Injiniya a ƙarƙashin wato Samiya da Tetu da Institute ta shirya a wannan gari na nufin wani wasu malamai da limamai da masu da'awa na mata muna roƙon Allah ya sa mana albarka da shi a wajen wata kuma ya zuciya mana da daidai da kuma a zuciya mana da aiki da abin da za mu shi abin da aka dora nauyi yi bayani a tsayyace a kansu shi ne al'amuran suka shafi harkoki na da'awa da kuma lati ta ta'allaku bil da'wati ila Allah manhaj da'wa ila Allah wa muwasafatu ad-da'iyya tsarin da'awa ya yi kamata a gudanar da ita mai ma ake nufi da da'awar ah, da kuma sifofin shi sassan mai da'awa da kayan aikin da ya kamata ya tare da kafin shiga harkar ta da'awa da farko wannan shi ne sunan topic din sannan na hudu da bismillah yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam akwai mukaddima gabatarwa kenan dangane da manhajin الدعوة التي إن الدعوة إلى الله تعالى على وسيلته هي أشرف ما قدر الإنسان به وقته وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين كما يتعالى يشيء من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذا حركة da'awa da ne zuwa ga Allah da bara da ta'ala shi ne abin da ya komai ɗaukaka abin da ya komai matsayi a rayuwar ɗan adam da ya kamata ya ƙarar da lokacinsa a kai kar kuma ta wannan da'awa da an biya da musu ne aiki ne na annabawa aiki ne na manzanni kamar duk wanda yake karantarwa ko yake da'awa to ya shiga aikin annabawa ne da kuma manzanni ne ya kawo babban aiki kwarai da shi akwai riwaya da ta wuce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa riwayar ah, ah, Suhaib ibn Sa'ad wanda Allah ce wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin nas ko bi an yuhda بهداك رجل واحد خير لك في حمر النعم أو نسخة أو رواية تدرينا كمتن داع يجاري تسيا تدرينا كمتن داع يفهمش شريعة والله الشيخ مكة أشكى الدنيا والعافية لجل يراكم أو تلوك شن جل يراكم سورة القوم وتوقع داع دبابين mutane ah, ya kamata su fahimci cewa ita wannan da'awa aiki ne wanda yake Allah ne kaɗai ya kamata ya yi mutum sakai da babu wani babu wata ƙungiya ko ta mu'assasa ko wata al'umma da za su iya biyan ka kudin aikin ka na da'awa sakamako ne na Allah kuma yadda aka ba wa wa iyalu har suka koma ga Allah sannan kuma akwai buƙatar mu da suka dace wajen wato isar da shi sakon da'awa da kana za su abu ma ya kuruna idan su zuci su bi addini mustaqili na gidan da kuma gidan su wasu lalle ne idan za mu yi da'awa to mu yi amfani da abu da ya dace da zamanin don sakon ya isa da wuri don sakon ya isa da wuri idan mutum ya tsaya kan wani tsari wanda yake zamani baya da da shi to wa ne wani sarrafa ya samu karbuwa da wani koda yana yin don Allah amma akwai bukatar mai da'awa ya gane zamani da ake amfani da shi wani irin zamani kuma abubuwan da ake amfani da su na fitar da sako ya shiga cikin zukatan mutane da wuri mai da'awa ya kamata ya san su ita da awar nan da ita da dukkan wani addini ke rayuwa shi musulunci baya kama samun rayuwa da kwanciyar hankalin sai ba a yin da'awa kamar idan mutane suka daina yin da'awa to sun kashe addini ne sannan kuma ku sani cewa bayan da za a yi wato wani addini ya ko wata mazhaba ta yaɗu cikin mazahib kuma ba wani wani fata zai iya tabbata a cikin al'umma illa da da'awaci idan Allah da hikima ce ko da tana sai an yi da'awa zuwa ga Allah da hikima dole ba su da'awa ku amfani da hikima da kuma kyakkyawan farashi wannan magana ana faɗar da kullum amma aiki da ciya ga Allah wallahi zuka kan muna son alheri kuma muna so mutane su fahimci me muke faɗa amma kuma muna da matsalar hikima ne da kuma sanin abin da ya dace dole kana so ka kuma ke da kusa ka fara da hikima sai ka kyakkyawan masu ka sani cewa mutane ba dole dole ne sai sun saurare ka ba kuma ba dole ne sai sun yi aiki da wanda ka faɗa ba hikimar ka ita za ta sa mutane su yadda sauraron ka kuma da hikimar ka ne zai sa a karɓi saƙonka a yi wa Allah wuta sau da yawa mutum zai zo da suna yana da amma amma yana yi wa Allah ne kuma lallai shi ne da awa ana bukatar ka ya yi amfani da wato methods a dokiyar munafiba da hanyoyi na karantarwa waɗanda suka dace wanda zai isar da sakon da zuwa wani ke kuma ku sani cewa a da'awatu ila Allah wa ila dinihi aiki ne babba ba karamin aiki bane ba kuma ba wanda wato yadda yake ke samu nasara kan wannan suke tsari da malamai mara wata suka shimfiɗa ba wannan larura shi yana da muhimmanci mu gane mu na gaba tarihu da wasu a lokacin musulman wani ake nufi da ita da'awa a gurguje da'awa ta ne an ciro ne daga wani wato fi'ili shirari dalil ne da ainihin da da kamar ka ce da ah, ko kuma da da ainihin da ainihin kamar yadda ake cewa da a yi duku da watan wato a a dunkule a dubar tsarci literal meaning da da'awa shi ne an tuni da shari'a ilaika bi sautin wa kalamin ya kuru minka an tuni da shari'a ilaika bi sautin wa kalamin ya kuru minka in an ce da'awa ka karkato da wani abu wani abu ne yana fuskantar wani wuri ko baya fuskantar ta to ka dawo da shi zuwa gare ka ta hanyar amfani da saukinka ko ta hanyar amfani da zancenka ka yi hikimar da za ka sa a fahimce ka a gane ne kake so ka fara imaratu shari'i ilaika da sauke sauki kalami akan ce daɗi akan ce kuma addaɗi da daɗi da addaɗi ana nufin allabi ya wanda yake kiran mutane jami'a shi da du'atun ko kuma addaɗi wallabi ya kunna ka ila dini duk wanda yake kiran mutane zuwa ga addini shi ne daɗi a duk zarin malamai akwai maganganun malamai da yawa na gane da ma'anar da'awa tablirul islam ila nasi kafatan وحثهم على الدخول فيه أو الحذار من الأساليب والوسائل كل الأساليب والوسائل المأمور بها شرعا يعني الإنسان أن يدعو الناس أو دعوة الناس كافة وحثهم يعني ليس الدعوة فقط الدعوة الحث ككلامكم ما تفقه جدته على الدخول فدوما ويتفقه جدته shi ne wani da so ake bayan ya kira kuma ya kwaɗe ya ya nuna sha'awar ba, kamar yadda masu kira a kan ɓarna yau suke gyara ɓarnarsu suke kiran mutane su sha'awa ke mamaki yaya za a yi a yi wa'azi mai ratsa zuciya an faɗi gaskiya an ja haya an ja hadisi amma wa'azin nan baya yaduwa kamar yadda fim ɗin wasan kwaikwayo ke yaduwa sun kyautata shi suna da manufa ko ina akwai inda ake ganin su sun buɗe kafafe da dole ka saurare su ko ka gan su in kai baka gan su ba matar ka zaka gan su in baka ji su ba ƴaƴan ka za su ji su sai da yau an kama yara 'yan sakandare 'yan mata suna tafiya da waya ko da rediyo saboda saurari wani shiri na soyayya da ake yi a cikin rediyo a lokacin kuma ana karatu a yi dan haka sai ta kunna wannan wani sa a headphone ko airphone ta saka a kunnanta wallahi ba za ta fice ji ba amma ba za ta ji wa'azi ba kenan akwai bukatar mu kanmu masu wa'azi da da'awa mu yi modernizing wato wuri da hanyoyin da muke yin da'awa da ko ni ana son object ana son modernization ba laifi bane a rayuwa a addini idan ka kawo abu ta hanya mai kyau da mutane za su sha'awa su saurari ka wa'azi ne ku kan zaune kuma kira da zuwa Allah wakilin addu'a ta wasu na ji alkhairi wal huda duk kaɗai sai da mutane ake alheri shari'a da awali ko in ka zuwa min sharri waqi wa tahrihi min sharri da alayhi min al shi ne. ka kubutar da mutane daga wani sharri da yake faruwa ko ka ɗaukar da su daga shirin da ake yin tsoron zai iya faruwa na gaba kar su fara cikin ainihin barbarta shi ma da awani samu da mutane shi ma da awani ko tarbibu islami lillahi wa ta'limin iyahu wa tarbibu li waqi'il hayati shi ma wata ne shi ma da awani bayan wannan cikin maganganun da malamai Allah su mama suka yi dangane da da'awa wani yake nufi da da'awa mal maqsudu min ad-da'awa al-maqsud min ad-da'wa suka ce abin da ake nufi da da'awa da ba ta yi da aka makalla in aka ce kai zaki ne ana nufin hidayatul nas wa tahqiqil masalih lahu shiryar da mutane ka tabbatar musu da maslaha a rayuwa ka tabbatar da mutane amfani a rayuwa kaga ashe ne da awa ba koran mutane yake ba me da awa ba tsine mutane albarka yake ba me da awa ba kashe mutane yake ba yau mutum ya zurgu da baki yana kashe mutane yana da kawar kashe mutane wai kuma da awon dukkan wata hanya da za ka iya bi to addi ila hadal maqsud hanyar da duk za ka baka samu biyan bukatar wannan wani ba da da'awa ce wa tahaqququ hudun an yu'arida an nahyi shar'i mutsar ba mu hani na shari'a da ya cin karo da abin da kake yi da islam da to wannan babu laifi yi da awanci abin da kake yi a nan duk hanyar da za ka yi ka isar wa da mutane saƙon Allah ka yi amfani da wannan hanyar matuƙar wannan hanya ɗin babu wani abu da ya haramta a shari'a ku fahimci wannan makaranta kenan ana buƙatar ƙwarewa kenan ba da awa kullum sai dai buɗe littafi a masallacin koyar da mutane ba shi kaɗai ba da ba wani da zai yi masallacin ba akwai wanda baya zuwa ya zuwa juma'a baya zuwa ya ce ji karatunka baya buɗe rediyo ya ce sai za ka kira shi kuma Allah ya ce shi kamewa ne ko an ce maka duk mutanen da garin suna zalla a masallacin ka ko an ce ma duk mutanen da garin suna sauraron wa'azin ka na rediyo ko an ce maka duk mutanen da garin kowa na zuwa makaranta ɗaiɗai ku ne kaɗan ne a cikin al'ummar da take tare da su suke tare da kai a wuraren karatunka to a shi ana jin ka bashi ka yi tunanin ina za ka isar da sako yaya za ka bi kasuwarka wani rabo ka ba wa ɗan kasuwar gari ba da wata ‘yan boko ‘yan siyasa ‘yan sanda jami'an tsaro sojoji sarakuna masu mulki da wane ne da wane ne makarantun boko makarantun tradin makarantun gwamnati ta ina za a isa musu sabo ko su ba su bukatar da'awa duka wannan insha Allah ta'ala za mu zo mu bayanin su aka dace, in Allah ya tsaya ina so mu gane mu bude wato tawsi'atul ufuq tunanin namu ya bude kada mutum ya dauka wuri ka zauna a gida karatun nan da kake kana koyar da mutane ashirin talatin arba'in ɗari biyu ɗari uku wai shi ne kawai ka gama da hawa wallahi akwai aiki a gaba dukkan da jama'at da mutane inda mutane suke haɗuwa ya kamata ka yi ƙoƙari ka ga ya za ka penetration ya za ka iya shiga cikin su da irin tsaron Allah to shi yasa wani wato matsalar ya da da'awa ana buƙatar tunanin mutum shi yasa malamai suka ce duk hakkin da za ka yi ka yi zai tsaron Allah in dai ba ta haramun ba ce ba babu cutarwa da ya ta kai da awa shi an samu waɗanda ke zuwa coci fi da an samu waɗanda ke zuwa gidan giya fi da akwai masu zuwa filin ƙwallo ba wai kallon kuwa ba wai kallon ƙwallon suka ke ba akwai wanda ke zuwa gurin da ƴan ƙwaya ke zama ana ganin kamar shi ma ɗan ƙwaya ne amma da awa yake kuma ya zama yadda yake na to ba kai sai da wannan ya ce zo masallacin ka ba mutane ka ba an nuna masa kyamar su ba za su zo ba saboda shi kullum kwaya ke sha kansa a lalace ƙwaƙwalwarsa a lalace yana cin karnuka yana jin naman alade yana kaza amma kuma yana jin cewa shi musulmi da za a zo faɗa tsakanin musulmi da wani ba musulmi zai shiga kan musulmi to wani hanya za ka dinga taimakon da ba musulmi wanda in kullu da wajen tana kuma ga ki in zubar da kuma ma ba mai ba su ku ake da ba su kuma muke ba kawai ta mu da su zagi da tsinuwa aikin banza yan baya marasa mutunci kurum ba mu da aiki sai shan giya sai bin mata an kaza kaza kaza to shi haka yana zai sha giya kuma zai bi mata kuma zai rayu kuma da haka zai je sallah yaya za ka yi ka dawo da shi ya gane shan giya na bare ki bane ba da bare ki bane kar kuma ta wani ya zo gurin annabi ya musulunta yake ya yi zai karɓi kalmar amma ba zai daina zina ba ba zai daina shan giya ba ba zai daina kaza ba annabi da ce tafi ba a kan musuluncin ka ba sai ci gaba da rike shi sai buga mai misalai na hankali ba aya ya kai ba hadisi ne ya tafi shi ce wannan zinan da za ka yi kai tana so a yi ana yi da uwarka tana so ka ana yi da yarka a baya ce tana so ka ana yi da yarka ce baya ce sai ce to ya za ka yi kare kai ka da uwar wani ko da yar wani kaga da iya ga dama sai ce masa wala ta karbu dina innahu da barshatan wa sa'a dina ya ja masa aya to a nan lokacin ba aya yake bukata ba yana bukatar wato reasoning a yi ta amfani da tunani wala ba ya sa ne wannan ya ya gyara to akwai mutanen da an ga an fassara muku a wajen an ce musu ko masu tsananin addini so duk ka zo magana kan abin da zai fahimta kawai za ka kuka ta masa yanzu bari mu ga misali yanzu 'yan mata an sa musu a su cewa duk mutum mai addini zai takura miki a rayuwa ba za ki a rayuwar aure ba ba a fita a gidansa ba a zuwa unguwa ba za ki shafa kwalliya ke a zuwa more ba kuma masu kullum azumi ne a alami su ka kaza za kaza ma'ana rayuwa ta ta takure kullum kina cikin kaza mana wannan abin da ke cusa musu shi yasa sai ga yarinya idan bai addini ya zo ustar wancan kuma dan duniya ne ke abu sai ta ta ustar akwai akwai yarinyar da ubanta ne ya ce dan Allah ya ce maka ya kashe mata duk kuɗi da zai kashe mata ta yi karatu har da ya ce a samu mutumin kirki ya aure ta dan Allah shi ba ya so ya san harkar duniyar nan tana da wahalar sha'ani to baya kakkanta zuwa da hannun wani wanda yake ba da addini ba ya da ne ita muke magana ita ka za ka za ka za na kan tattauna da ita inda hankalin ta da su wallahi da ƙarshe ma da zuwa sai ta ce wacce ni fa ba wai matsalar malam ni na san malam alhamdulillah da zai kai shari'a ba amma ni gaskiya ni rayuwar ustazancin nan ne ni gaskiya yanzu malam soyi to sirri ne ne mu ke samu yanzu ya takura ta a rayuwa ya hana ta sakewa yar wayan nan ma ba za ka rike ba yar ka za ka zaɓi nan kuma abubuwa ba za ka mana ka ga wannan wani tunani ne ake developing a cikin zukatan cewa duk wani wanda yake da addini to yana wata ta samun to ka ga wannan akwai bukatar kai an yi tunani ya za a ake ce ta kwakwalwarsu ya za ka ke ka nuna musu ta duniya ba komai ba ce ba ka nuna musu ta duniya cikin hikima da basira kada ka yi ka nuna musu rayuwa ta wahala ba za su bincike ka ba wallahi ba za su gane ka ba wallahi so dole wannan waye zai gyara kwakwalen mutane masu sauraron ba kuma ba a cikin maganganun ku cikin karatun ku cikin da'awar ku cikin motsin ku a nan za a fahimta fahimtar shi ko addinin naku addini ne wanda yake yana da tsaukin fahimta kuma ba dukkan sai ya takura mutane ba ku nuna musu ma babu addini da ake samun jin daɗi da rasuwa da kwanciyar hankali irin addinin musulunci sai ku nuna musu wanda suka yi da awon jin daɗin da morewa duniya ne da sauransu ai ga irin makomarsu to wannan ma wallahi wata tarihi ce babba shi yasa in ba sa a kai ba za ka gashi kana aikin Allah kana da'awa amma dan ka baya sha'awar ya gaji abin da kake yi saboda method din da muke bi muna nuna musu abin da muke kai rayuwa ce ta kula, rayuwa ce ta matsantawa rayuwa ce ta kaza sauransu galiban a very sorry to say malamai masu da'awa sai ka ga wallahi ayyan su malama su sha'awar su gaje su galibin su sai ga yaran ka ya tashi ko wani abu kai ga abin da kake karanta ga abin da Allah ya baka ɗaukaka kai ga abin da ka samu matsayi da daraja kai shi kuma ga abin da yake tunani kai kanka ma kana kazantar masa da wannan hanyar gaga ta inda ka sani ko ba saboda ba ka yi masa abin da za ka nuna masa sha'awar wannan abin ba musamman mu Allah ya yi mu kullum wato muna kan wasu tsare tsare da wata kila wani lokacin kamata sukan ɗauke mu da kyakkyawan niyya da kyakkyawan nufi amma ba mu ba hanyar da ya dace wajen isar da sabon yadda ya dace ba zan san buga misalai ka dan nan gaba insha Allah saboda kullum lokacin da kake jin jawabi abu na gaba shine nau'in masu da'awa ya kamata kowane mu ya gane a ina yake a cikin wannan nau'uka alwamu du'ati wa asabu nau'i nau'i na masu da'awa na daya akwai mai da'awar da ake ce da shi adda'iyatul muhalli da'iyatul muhalli mai da'awa na muhallinsa shine wato mai da'awar da tasirin da'awarsa bai wuce wato iya muhallin da yake rayuwa ba kawai da'awarsa a garin su ta tsaya da'awarsa a cikin mutanen da ta tsaya wataƙila 'yan ƙauyuka da ke kusa da shi zan yi wannan bayani ne saboda kowa ya san matsayinsa ya san ina yake ya san wani irin tasiri zai iya yi wa al'ummarsa yanzu misali wani za ka ga yake mahalli ne a gida ne yake a gidansu ko a garinsu ma ba a gama sanin ba tasirinsa bai bayyana ba ba sani wani shura na alfahari ba shi nake nufi ba a'a tasirin da'awarsa bai gama yin ƙarfi a inda a ƙauyensu inda yake ba amma yana hankoro yana harin ya zama daɗi a alaƙi kuma gashi Allah ya ce mana wa anzir ashiratakal aqrabin ka yi gargaɗi wa dangin ka na kusa galibin mai da'awa baya zama cewa ko kula da yi sai ya goge ya zama addani yake muhalli ma'ana jama'ar na gida al'umma su sun amfana sun san da su sun san shi wane ne shi sakon sa da an shigo garin da ke da mahalli to za a ga tasirin da dawarsa kenan ana da bukata mu tsaya mu ne da hankali ga al'ummar da muke tare da ita mu fara gyara su kafin mu tsallaka mu je mu kai sako wani wuri akwai addabi sul Shi shine wanda tasirin da a wasa? wato ta kai kasarsa wata kasarsa yanzu wani ya shahara a iya doyar ko wani kuma a daɗin yin wanda shi kuma a Najeriya a kan shi Inda a Najeriya kake aka kira wani to matsayin da wata ya tashi daga daɗin mahalli har ya zama matsayin daɗin yin wasar mana alamun tsawar wasar a ƙasar da baki ɗaya an san shi tasirin da wasu ya yi ƙarfi ya yi nasara a ƙauyensu a garinsu ya zo ya yi nasara su a jiharsu. ya mai a cikin wato kasar su gaba ki daya akwai addini shi da kalimi wanda shi kuma tasirin da wata yana kan wata mantuka ne a kalimiyya an gane ko kamar yana iya haɗawa har da ƙasarsa da Najeriya wata ƙila za ka akwai masu da'awar mu ka an san su a Najeriya tasirin ya bayyana a Najeriya har tasirin ya tsallaka sun shiga Kamaru su ne a caji za ka iya cikin a jikin ko da sauransu shi ma wannan mai da'awa da wani shi ma da kyau akwai kuma a jami'atul adami international wato jami'a ce nan mai da'awa wanda a duniya da baki daya to an san shi tasirin da abarsa ya bayyana al'umma suna amfanuwa da shi wadda nishaɗinsa a nishaɗin da'awiyya aka ce a yaktariku da nishaɗin da'awiyya ce wa bi ta'asirihi addini حدود قصره والأبصار المجاورة ليعرف في نطاق العالم تأثير الذات yana penetration daga kasarsu ya shiga wata kasa ya tsallaka har can ana har can ana har can da a wasu Allah ya sa masa albarka duk duniya da ya saka ambace shi an san shi addariyatul alim kenan akwai addariyatul am addariyatul am shi kuma mai da'awa ne yana taɓa ko'ina general ya iya da, dukkan shari'a dukkan fi'ar fasa'il al-mujtama' ala ikhtilafi a'malihim wa makanatihim wa wada'ihim wa mustawayatihim wa asnafihim wa lughatihim shine da hawani mala in ka je cikin mata yana tasiri in ka je cikin maza yana tasiri idan ka zo ba a kan gwamnati yana tasiri in ka zo manoma yana tasiri idan ka zo cikin hausawa an san shi in ka zo cikin yamurai an san shi in ka je ka sai rabawa an san shi in ka masu sana'o'i duk sun san shi mai da'awa ne shi kaɗai amma wallahi da ƙarfin sa duk ya shiga cikin waɗannan al'ummomi da ake da ake bayani cikin sa wannan shi ne ya adda'iyatu ah, adda'iyatu al'amfani wannan kuma dukkan su za ku iya tunawa idan kun cino cikin malamai masu da'awa za ku ji cewa wani yana hajji kaza wani yana hajji kaza akwai adadi ke khas wani adadi ke khas wani specific daɗi ke wanda wato da'awarsa ya yi specifying da a wata shi'a mu'ayyana min annas kamar addu'a al-mutakhassisin fi majal da'wati lil-atfal akwai malaman da su sun kware ne duk da'awarsa kan harkar yara الدائري المتخصص في شؤون الأطفال هركا يارا توجيه الشباب متى شيء أني يخبره akwai kuma da'iya a mutakhassif fi shu'unin wanda shi kuma ya kware ne akan harkar da'awar mata ina fata ana fahimta ko akwai wani da'iya shi kuma ya kware ne akan al-munharifin irin yan kwaya irin masu shaye-shaye irin yan ta'adda irin barayi irin tsanamun mutane da ake ganin suna aikata ayyuka shi kuma wannan mai da'awar sun fi sauraron sa don yana da yaran da yake musu magana su saurare shi akwai wanda ya kware shi da'awar sa gaba ɗaya a cikin harkar ko ne mutakaffisi da'awar sa ahli yi. wannan da shi da ke akwai adda'iyatul ba'is ba'is al-mu'allif mai da'awa mai bincike shi wannan da ba da ta wa'azi ba ce ba wato bincike ke da wani rubuta rubuce ba za ka taba jin ta Allah ta ba amma ku duk inda ake rubuta littafin ga da sunansa in ana research akan wani abu to shi ake sawa yayin bincike akan shi a addini amma yadda za ka tara masa mutum dubu ɗari wallahi tallahi zai fara musu magana minti goma sha biyar zai sai ta barci amma wajen rubutu da bahasi to ya kwari akwai addafiyatul ilami mai da wannan shi kuma ya kware ne akan harkar wato social network ko social media shi ya kware ne akan wa'azi a rediyo harkar wa'azin rediyo harkar television harkar facebook harkar whatsapp harkar wane duk akwai sai yanzu a zamani wanda duk kana juya wa zaka ji samu shi kuma sanin ya kware akwai a ah, addafiyatul faqih shi kuma wannan da'iya fasihi yana daukan ɓangare ne na fito da ɓangaren fatawa yana karantar da mutane duk abin da ya shafi fatawa mu'amala ta addini mu'amala ta harkar aure da wane ne shi kuma a nan ya ba za ka ji shi yana magana akan harkar siyasa ba san da ba ba sai ta ba za ka ji shi yana magana wata kila yana hudu juma'a ba bai san da ba shi ga abin da ya fi ƙware ba da'iya na goma shi ne a jami'in khatib al-mudarris malamin wato mai huduma a masallacin juma'a mai karantarwa mai darasi a masallaci wannan yana isar da sabonsa ta hanyar rububinsa da mumbarinsa da kuma ainihin wato wa'azuzzuka da yake jama'a waɗannan su ne kashe-kashe na masu da'awa kashi-kashi guda goma wannan a takaice ne na kawo to me ne yasa na kawo a tafsimat saboda ku gane cewa duka waɗannan ɓangarorin musulunci yana da buƙatar wakilci wakilci yanzu wannan samuwan na waka shi nan injiniya wace tare muka zauna muka yi karatu a jami'a muka yi karatu muka dawo duk muka yaɗu muna yin dawo yanzu akwai abin da zai yi saƙon da zai isar da shi a kwana biyu uku ni sai na yi wata biyu ina ta faɗa al'umma ta ba su gama ji ba amma shi yana zaune a gida shi kuma Allah ya kore masa wadannan abubuwan da ba idan ya yi rubutu ya yi kwasin a kan Allah ne ke jan idan ya rubuta wani sabo yanzu sabon da muke so mu isar da wa mutane a muhimmin bari ko na abu sai ya ɗauke shi a cikin santas biyu uku hudu sai sai da shi a sai daga duk duniyar masu mu'amala da wannan santas sai ga mutum dubu ɗari da za su wataƙila ne ta zama masallaci na na jima ne wa'azi ga mutu dubu biyar da yarda sai wanda za a ɗauka a network a social network a watsa shi da sauransu amma wannan misali yana turawa kuma zai yi magana da su a take har karantarwa yake yi idan yana so ya koyar da wani abu ko yana so a yi masa review na wani littafi sai ya saka wata ce jama'a ga littafi kaza duk wanda ya nemo mun kuskuren kaza ko kuma wani guri shakkomin na mai littafin na kaza yana da kyauta ta kaza sai ka ga mata sai sai wata turo ce na karshe ya ja wata ban ga wani laifi ba wannan ce na karshe na samu kurabu ta ka duba wani ba yana zaune na a gida misali na farko dai akwai saƙon da yake so al'umma su ɗauka a cikin wannan gida inda zuwa yi wa'azi a mubari ce karanta sai a ce an saka da sai wannan ba ka karanta so ina so ku gane cewa wannan misali ɗaya ne na baku hanyoyi da za a yi da sako kuma da yawa idan kuma za a yi wazi ana so a isarwa da mutane ko iyaye mata sako ko na makamanci wannan to sai a samo shi kuma wani malami shi kuma da mata suna sauraron sa yana da tasiri ya san su ya san kwane su sai ya buga musu ya san musu wannan sakon inda a lokacin a facebook aka rubuta to bari a ji labari ba kowane ɓangare na wannan da'awa ya fi wani wallahi muna da bukatar mutane kuma akwai bukatar mu koce biya mu akai yanzu a matsayin ka na malami da Allah baka da masallaci kana hudubar juma'a kana darasi da kake karantarwa ba laifi bane yara yan boko da suke tare da su ka zauna da su kai kocin ɗinsu da koya musu ya za su shi da sako a hanyoyin da ta kama kan yada labarai na zamani kai ba za ka yi ba yanzu ni ba da lokacin da zan zo zauna a bi kwamfuta a shiga na tura nan in kaza a rubuta na in shiga whatsapp in shiga tuwita na yi rubutu ne kaza ne saurari comment na mutane in ga ina suka fuskanta da da ba zan iya ba sai in samu wani cikin ɗalibai na sai in koya masa sai in ba shi wata wani ra'ayi wani tunani sai in ce rubuta sai in ce turo mu in gani kafin ke fasfe sai turo sai in gani sai tura shi ko a kai jina ko a kai jinsa ko na makamancin wannan kaga waɗanda suke kallon facebook da whatsapp da waye waye da sauransu ba na yin zuwa masallacin ka ba yanzu bari mu ga muku misali muka tafi wa'azuka da suka da wurare ko a Najeriya ko a wajen Najeriya sai ga wasu mutane manya suna samun ka suna kiran ka suna maka magana malamin Allah ya saka alheri malamin Allah shi ba da lada babban mutumin da wallahi azimu ba zai zo masallacin ka ya zo ya karatu ka ka san ta ina ta hanyar YouTube ta hanyar Instagram ta hanyar wane ne wannan youtube din malam mutane zama suke ba su ba wa matan su lokaci ba amma suna ba youtube din lokaci so duk wani roƙi idan ne ana canza shi da youtube din nan wallahi malam duk duniya sai an dai to malami ya kamata ya zauna a ciki ya ce ni ai ba ruwa da wannan tsarin ni wannan wannan abubuwan ne bai dame ni ba to ko kai ba za ka yi ba Allah saka maka da alheri ka sa yara ka a samu wani clip da miki biyu kun sako da kai a danna shi wata rana wani gwamna daga cikin gwamnoni da arewa din nan ya kira ni akan maka Allah na gaji a lafiya wallahi malam bajar ne kike tsani mun ka tun bayo ba ce ya aka ranka bai ba dai kama ni za a yi ko wallahi malam a YouTube ne muka ga wani jawabin ka kayi bayanin da ya burge ka kwarai tana kaza tana kaza ce a shi malamin nan ya gane da ma na cikin irin wannan bayanan su ake so kaza kaza sai yanke ranka da ya kuna kan jin wa'azi sai sai ce ai YouTube kana duk abin da kuma da ai ne kaga ashe Allah ya ba mu wata hanya ta isar da sako bidiyo sabon wanda zan zo kawo ta a cikin misali duru hanyoyin da ya kamata mu a zamanance wajen fitar da sako su yahudawa sun yi dan hidimar duniya mu kuma mu juya abin mu amfani da shi dan hidimar mai hidimar lahira wanda shi ne na san insha Allah injiniya zai zo mana bayani masu gamsarwa hakan irin wannan abubuwan da ya da Allah ta'ala kuna tare da shi ko bayan wannan um, akwai wannan ba da ku karanta akwai ta na ba jari ke mushari a shi ma nau'i ne na da'awa na goma sha biyu kenan bayan wancan guda goma da na kawo akwai a su al da shi ma duka sannan um, yana da cikin abubuwan da ya kamata ku gane cewa a da'awa malamai suna cewa akwai ga'ida wato al-wasailu na ahkamul maqasid hanyar da ta bi ta isar da da ta yana da muhimmanci na samun biyan bukatar abin da take so yanzu idan kana so mutane samarin garin nan su gyaru daga nan zuwa shekara biyar samu su rasa zuwa sallar jami'i a daina harkar eh, wato night club a daina harkar ah, wannan taro na gidan biki mata ana kureci ana kaɗe-kaɗe ana rawa kana da aya kana da hadisi kana da jawabin malamai duk da za ka yi kawo to wallahi malam akwai bukatar ka zauna ka yi tunanin wace hanya za ka duka isar da saƙon nan ya yi ba inda kake so kar ku manta Allah ya yi alƙawari addini zai ɗauka shi to amma sai ya bamu wato nauyin isar da addinin kuma ya bar mu yi tunani ya yi zama isar shi gaskiya dai tana nan a lokaci akwai aya akwai hadisi akwai maganganun malamai akwai research amma wace hanya za ka ka isar da sabon tunani dole sai ka su wannan yanzu misali wata rana muna so zamu wata daura a wani gari kuma muna so mu ga ta tasiri ita wannan daura idan kuma muka je muka ta sanarwa muka ce a zuwa a daura to da yawa wasu ma malaman gari su za su hana a zo gurin saboda bambancin aƙida ko wani abu sai muka da ba sai muka muka je gurin sarkin garin muka gaishe shi muka ce mu ba din sa duk gurin gurin sa kawai amma mun zo mu kusa da sabon Allah kuma muka ce shi zai kula da wannan abun nauyin tsara mutane da al'ummar nan da za su amfani da wannan yana sa mu ba za mu je mai ba. masallacin juma'a ko da maka mu shaida a garin akwai yan kungiya kaza akwai yan kungiya kaza akwai yan bangaren dari ga kaza yan dari ga kaza yan waye yan waye kai kuma kila a bangare ɗaya kake a cikin kuma wannan sabon yana da muhimmanci wani haɗari ne ake ake ga ya fuskanci al'umma kuma wato mu ne tana wanda illa ta shafi kowa ta dan kowace kungiya to yaya za mu yi da wannan sabon ya yi tasiri a wannan garin a wannan lokacin sai muka yi amfani da shi wa wannan ɓarayi kawai abin da ya sai kira duk da kake ya kira duk da kake ya ce kuma su ma duk da kira su unguwanni ina da baki na da kaza za su yi kwana goma a garin kowane hakimi kowane ci kowane hakimi ya kama mutum kaza mu mun ɗauki nauyin da suka fa karatunsa da abincin da zai ci da wurin kwana kowane da zai yaje ya ɗauko mutum kaza wallahi ma na rigidi suke yi a tsaye da muka koro mutane cikin sauki kuma ba wani magana cewa eh an san malam wani ne amma tunda sarki ne kira yanzu ba malam za zaɗu ba aiki ne sarki ne muka zo muka tare sai ya bada sha'awa sai da muke kwana goma sha biyu a tsari suka ce muka sauke littafin da zamu sauke muka isar da zaɓen da zamu isar abubuwa suka yi kyau kuma da aka zo rufewa ya ɗauki nauyin cututtuka da za a ba wa da ɗaliban da suka yi ba ciki wallahi ma da kuka muka rabu amma yanzu da na zo zan ce ai ni mai wa'azi ne da za ka za a zo a yi za a zo a yi kaza zai yi ba ina ba ta ana fahimta kuma abu da biyu shi har yanzu yana da cikin kimomi na da'awa ku gane ko wani mutane ke kiran su asnaf ne daban-daban ne mutane dole kowa sai kun ba shi hakkin yanzu wata rana mun je mun je muna wa'azi mun yi wa'azi mun zazzage masallatai da sassafe wata nan sai aka turo wani babban jami'i na soja aka ce zai same ni a masauki na ya zo da iskar da bindigogi da koko ya zo ya ce na ina ma ne aka ce ya ɗan je nan zai dawo na je mutu tarbiyya ya ce sai na zauna na jira duk mutane sun tsoro sun ɗauka zuwa ya kama ko an yi wani wa'azi ne mai zafi ni kai na sai da su Allah ya wanda da bai same ni ba amma da dalilin da wannan sai daga cewa to da ya kamata mun haɗu da shi sai ce wanda wani irin malami ne haka irin wanda alheri da ya zo ga sannan samu garin da namu da duk gari ya shiga an yi wa mata wa'azi an je makarantu an musu wa'azi an je masallaci an musu wa'azi yace mu soji kan mu kai rai mu soji me ya sa malam bai zuwa gidan sunci me ya sa bai bai zuwa gidan jandarma bai zuwa zuwa gidan kaza shi ce muna da masallacin juma'a muna da makarantun islamiyya ko ba musulmi bane mu da'awar an ce ba a zuwa a yi soji da'awa ko ɗan sanda to na zo ne a gaya wa malam ba mu ji daɗin da kuma lallai nan gaba idan malam ya zo to muna cikin list duk da ba mu zo muka gayyata ba tun da an gari ka alheri ya zo gari mu alheri bai samu mu wallahi mutumin da ya ta magana ce mu ba mu so mu gyaru ya turunci waɗanda suka gayyar wa'azi ce ko kuna ta wa'azi wa mutane da ke nan soja ko ɗan sanda ya gyaru ba za su samu dama ba yace muna da kuna jira in muka tsaye da mutane muka ce malami ya zo zai wa'azi ko ana rayu ka wani hikima to kaji ashe masu da'awa ya kamata su kulla alaka da jami'an tsaro barikin soja barikin yan sanda barikin kaza kuma wallahi addini wala suna son wa'azin nan ba ya ba su to to bar magana ke amma ba dai kusa ba da dai kun kuɗi kuɗi ba ku zo da wuri ba laifin kuɗi wata rana na a ah, gidan wasu ma'aikata jami'an gwamnati a Hassan gurin yan immigration ne harkar passport ta kai ne wallahi yadda za ka gane tasirin da'awa din nan ya isa duk inda ka je za ka da manyan su da ƙananan ana zuwa ana da shi malam kaza wannan ke nuna mana jami'an nan namu na tsaro da kuke gani su ma fa ana fa tafiya tare da su akan harkar addinin nan da da'awar wallahi ba duka ne a lalace ba ai da na je malam abin da ya kai ni sai da suka yi kokari suka jinkirtar da ya kamata in fita karfe sha biyu sai da aka jinkirtar da aka ce malam dan Allah ta tsaya kamar sallah a za mu sanar da kowace wata za a zo a zauna kai mana nasiya ko ta kanki ko haka muka zo muka yi sallah aka tsayar da kowa aka ce a tsaya a dawo. sai ni tunani ne musu nasiha alhamdulillah daidai gwargwaro sai ce a ah, kaga wannan babu yana nuna muna da rauni akan harkar da awon kaga yanzu kuma bangarorin mun manta ba lalle ne a cikin sa a samu malami da zai iya musu wani yanzu akwai laifi idan malami ya samu dan wani kwatacci kwan tsakanin da shugaban gudun ko da a wata sau ɗaya sau biyu a ce malam wani zai rika zuwa na taro da yara zamu kuma siya idan kun yi sallah asar ko idan kun yi la'asar wallahi za su karba ko soja ko gidan soja ko gidan ɗan sanda ko gidan immigration ko gidan kwastam inda malamai masu da'awa suna fada tunanin suna bibiyar su ana kulle kyakkyawar alaƙa da su wallahi za a tabbata su cikin sauƙi to amma na gaya muku tunanin mu da da'awar mu mu kullum abin da muka ɗauka mu zauna a gida a same mu ko kuma mu tsaya a masallacin mu fitar da sabo to akwai wanda ba zai shi soja da ɗan sanda yana da masallacinsa yana da wurin karatunsa kuma wata kila kai kan maganganun ka suna da tasirin da ana buƙatar a rinka sauraron irin aka maganganu a cikin irin wannan zai'a na cikin mutane to wannan shi yasa ko malamai sun kakkasa masu da'awar kala kala kala kala kala yanzu na zo muku magana kan gidan kurkuku za ku yi kuka za ku zubar da hawaye nan muna ta fama muna ta wahala a zo islamiyya ba za a zo da wuri ba to ga ɗan gidan kurkuku sun fi mutum ɗari kaza su suna da sun rasa wa zai koya musu kulhu wallahu a haka farai da gani wa zai je musu wazi hutubar juma'a wa zai je musu lafiyayyen hutuba tafsiri idan an zo ana yi ana karba tafsirai a masallatai wani masallacin mutum uku hudu za ka gani suna zama tafsirai amma a garin akwai kurkuku sam akwai mutum sama da dubu ɗaya wallahi ba su da tsayayyen malami da kwarin zai je musu wazi ga damar baki na nadawa kasuwa ya zama idan ka je masallacin kasuwa cika ake ana kula da sallah a kasuwa an gaya maka musamman ba yake cika masallacin ake to amma take da masallacin kasuwa ne iya girman ka babu wani darasi na kitabul buyuwa ko wani darasi na akhlaq ko ra'ayi da aka sa ake musu ko da a sati sau ɗaya ne wallahi ko bayan azar zuwa la'asar ne in aka saka fifiku wani yana shagon su zai ci kuma ake malami zai zauna ya ɗan ba da darasi na minti biyar minti goma in yayi yawa very short and precise dan gajere mai sabu hadisi ɗaya biyu ya ba su ke kowa da neman abincin sa ba sai shi rubuta za su saurara na je wani kauye wata kasuwa da ake sai da shanu da dabbobi Akwai wani masallaci biyu a ciki malamin ka gaji a kuma da suke sallah amma ba suke sallah ba ce nake yanzu masallacin nan digirman ka ba da yawa a jiya ku ce yawa yawa ga su fi kuga komai wanda minti biyar aka samu ƙwararren malami mai fasaha da basira zai jefa wani sako na Allah muna da sunan da'awiyya wanda ya kamata mu yaka wallahi ina shaida ku shajja ku Allah masa rahama yana raye lokacin mukan yi ɗan tafiye tafiye haka ya karɓe mu masa hidima mu bi shi wa'azi haka da sauransu ni da ido na na gani na sani cewa mana jama'a Allah ya tsara wallahi azimu wani sai ya sa a buga masa katon ɗaya biyu uku ta kafe lokacin ana amfani da kafe ko a zai ma zai duk tafiya kafin shi ma shi da yanzu ana yin tafiyar da shi duk tafiya wallahi mutumin da muna gani kamar wa sai zuba abu duk inda ya je tarar da sojan ɗan sanda a cikin sai ce wallahi da mai shayi da inama a gujin yanzu ka ce inama ina tana wata wani tafiya mai dawo a gujin muka tsaya muka yi sallah muka yi shi a dan sai nan tsiri a ci muka dan tsaya muka dan tabayi a dan da muka suka da bashi furar amfani da furar da wai ba yadda Allah ya albarka ba a cikin da awar tasa dan Allah yayi abin da yi. yana kyau wannan bayanin da yake yi ba wai iya mutanen da garinsa ba har da wajen su ji ko sun san shi ko ba san shi ba cewa ake shi ne jama'a ba kurin bayarwa yake wuce kurin a ji fassarar Qur'ani kurin a ji manufar amma mu yanzu ya zo a yi masallaci tafikar kirki ba mu tafika mutum ya fi dubu biyar suna haduwa amma hukumar masallaci ta gyara saukin saboda a ji sakon ne mai ita ko ina mana aiki ba ba a gyara da'awar ba a kyautata da'awar ga zamani ya zo da abubuwa yadda za a karɓa da'awar har yanzu masu da'awar suna cikin rami sun ɓoye karatu firinci nan lai wannan laifin akwai wasa'il asamu wasa'il da wuya a zan wuce ta a gurgure tun da an nuna mun lokaci yayi akwai alwasa'il ma'anawiyya akwai alwasa'il harfa alwasa'il ma'anawiyya wata ta shafi shi da da'awa shi kanka akwai wasa'il alfasa wanda ta shafi kamar shi wa shugabanni jagorori akwai alwasa'il da'awiyya mu'asira alfasa hanyoyin yada awa na zamani wanda ya kamata mai amfani da su akwai maganar ashir uh, lazim bin bas rahimahullahu ta'ala a uh, kuma baya abin da ya faɗa shek bin bas ya ce a wannan lokaci namu da muke ciki ya yassar Allah ta'ala amrar da'awati akthar Allah ya yassare hanyoyin da awa da yawa a wannan zamani zamanin ya ce bi turuqin lam tahsul liman qablana ta hanyar da waɗanda suka gabace da samu ba yace fa umuru da'wati al-yawm mutayassira akthar wa iqamatu al-hujjati ala an-nas al-yawm mumkina bi turuqin mutanawwi'a hanyoyin tsayar da hujja hanyoyin kama mutane wato hujja akan su a yau suna nan da yawa kala kala kala ce fa masana an tsare ke za a ga irin su rediyo وعن طريق التلفاز تلفزيون وعن طريق الصحافة وهناك طرق شتى هني الجريدة يا ترجع هني الجريدة يظل تمرير قدام الله يرشمك لولا ممكن تنادي أبا زي ما نمت دعوة جريدين كسرنا يا ناوي يزد إبن سوى الله كما والله ما قوة قوة جريدة أقوي تيج أقوي هنيا da mutum yana da ita zai rinka zuwa yana aika wani sa wani sako ko da ba fito ta hanyar mubashar ta kace Allah ya ce ya ce ba magana ce kawai za ka faɗa ba tare da ka amsa ba za ka isa da sako yaushe muke tunani ya zamu fita da sako ta hanyar wannan to ga hanyoyin yada da'awa na zamani za su a jere akwai a talibu hanyar rubuta littafi wanda wannan kam an je an zuba mu al'amari an binne mu gaba ɗaya ɗazun nan da malam bashir injiniya muke karanta wani littafi na hausa ikon Allah ya ce wallahi na dawo yanzu ina karanta shi ina yaro ina karanta shi kuma na dawo ina karanta da yara na shi saboda ilimin da yake ci gashi nan daga na ɗaya hannu nawa mana wannan ka duba kai Allahu akbar ka ga littafin hausa ne amma ku duba shi kansa littafin aqida ne ikon Allah Abubakar Imam da wani bature ne ko suka yi shi wallahi abubuwa na ilimi abubuwa na tauhidi a ciki malam ya wuce da ke tunani wannan namu ne na hausa gashi ya zuwa yi wani abubakar imam ne amma ina gaya ma yanzu ya shekarar sanawa a ya abubakar imam amma ga ilimin da yana karfi to kowane tunani ka samu ka yi ƙoƙari ka rubuta shi kar mutum ya ce sai yana da kuɗin buga littafi zai littafi rubuta ka ajiye shi yana da sa albarka bayan samun su za ka buga yanzu wannan bugun da aka yi abubakar imam bai san buga shi ba yanzu wani a wani babban shago a cikin shaguna a kano su ne suke suka buga ikon Allah wanda abin da ke cikin kuma ikon Allah ne a cikin ilimi shi yake gaya mu yanzu yake cewa ta dalilin wannan littafin ya samu ra'ayin ya zama injiniya kuma ga shi wannan littafin ya mai tasiri da shi yanzu kike mai injiniya ba shi kuma wallahi sai ka ji abubuwan da ke ciki abubuwa ne na aya hadisi maganar sada ilimi na addini ilimi na zamani Waye wa sanin kalmomin sanin al'adar mu da ɗabi'unmu amma yanzu wannan kafin ya mata na san muna yaya da abu mana yana koya mana amma wallahi ya zuwa kafin ya mata ba a yi sun yaƙe mu sun gama da mu sun ɗauke mana namu mai kyau sun shigo da nasu an kawo mana wasu littafai marasa amfani an kawo mana wasu nobel muna karanta a ƴaƴanmu suna karanta suna karanta al'adu na banza wanda ba abin da zai mutu yi da lalata ku yi rubutu a rasayar ilmiya kamar irin statement da research da ake rubuta, a tabdim da mu'alifat al-akharina yin mukaddima ka samu littafin wani malami ka duba karanta shi mukaddima a cikin mukaddima ka ke kai sabo da jariya a profile da nan mujallu da jaridu al-internet internet din nan wannan ba magana na san za a zo magana akai insha Allah at-ta'lim har ka koyarwa duk da awani al-ighatha ba da taimako ta dalilin rabawa marayu taimako ta dalilin rabawa gajeru taimako ana da awa a ciki daga lokaci da na muku bayani al'amalin kamniya a tamfiliya irin dirama dirama nan da ake yi ta hango da suke samun kusa daga kaɗe-kaɗe da abubuwan haramci da bai musulunci ita ma malamai suna faɗa hanya ce ta isar da sabo tamfiliya ce wallahi yanzu idan da za ku je ku duba dirama kan wannan ku je ku duba tiramar wani ku je ku duba tiramar wani ta hausa za ku ga tsarkin su ya fi na yanzu za ku ɗan wannan da dogon riga da rawani ko ba komai an koya wa ɗan kasa dogon riga da rawani amma in ka taɓa ture ne ba da matsatsiyar riga da bayyana turanci maza da mata za ka duk maganganun da suke akwai tsarki a ciki yanzu ko ka masu kaɗe-kaɗe ne in kuka saurari kaɗe-kaɗen mutanen mu na hausa dan kwayo sani ali dan dawo wane da wane ne idan kuka ji waƙoƙin kuka ji waƙoƙin yan wannan zamani za ku ga da sarki galiba wallahi tallahi wa'azi suke a ciki wa'azi da jan kunne ba wai gangace ta dame su ba saƙon da ke ciki ne amma yanzu ina waƙoƙin dan kwayo ina waƙoƙin sani ali dan dawo ina waƙoƙin wane da wane ne hatta ta ta da ake gani yana da wani wallahi idan ka ji wasu abubuwa na maganganun ta yadda ka san qur'ani ya bude yake karanta ake cewa ai wasu abun ba aya ba zai ja ma ba hadisi ba zai ce ma a kiyaye a kiyaye a kiyaye a kiyaye a kiyaye yana koyar da mutane abubuwa na addini yanzu misali duk da cewa akwai akwai akwai kuskure a ciki akwai wakar da yi dan dan sallah da salatin ba dan Allah mata ku yi aure dan Allah yi aure ba a yi ba aya ta ce aure ba ba nan ne yake aure ba kaga ta hanyar waka ce amma yayi da awa ina so ku gane ba ina magana akan kiɗa ba ba shine da ne ba wato message information ne ke fadin a cikin ainihin waka dan Allah mata ku yi aure dan sallah da salatin fati dan sallah ya nuna wa yaro da yake cewa sallah tana da muhimmanci dan ita a yi abu ba fati a wajen sa salati ne mai kyau mai amfani ko ba ba aje wannan babu ba shi yake tabawa ina ba ta kuna kai amma yana so ba. ta alƙalin da wannan gaba gabaki dai na addini ni ba na jin waƙoƙin nan amma dai ana ɗan daga yamu. yanzu da zan da ni mai jin waƙa dan bairo ne wallahi sai na fito muku da abubuwa za ku yi mamaki wanda mu din a yanzu ba lalle ne a cikin wa'azukan kan mu faɗa ba kuma ya mutu ne a wancan lokacin to kaji na tsaya da annabi Muhammad kaji kaji ko kaji masu kaji kaji masu saurara da kai <laughs> kaji dan Allah me da a wannan muke a tsaya da annabi Muhammad eh akan ya kan sunna kaji hanya ce misali ya yi ta sunna to duk waɗannan al'adun da ɗabi'u hatta waɗanda suke magabatan mu alhamdulillah sun amfana amma duk an binne mana kuma mu yanzu ba ma kirkirar yaran mu su rinka irin wannan tunani wanda za su abarna akwai abun da ya shafi guduba akwai abubuwan da ya shafi wahazi akwai muhadara da wani wanda muke yi akwai da islami hatta kana shi din nan yan wace-wacen nan akwai na musulunci wai ke cewa yanzu irin misali a fashi ina tafi da kai yawa ne na san kana da agaji za ta turo mai da ke tsaye idan ka duba wakokin a baya a fasin mishari ba da cin qur'ani ne gobe ke dan zamani amma yana da wasu waƙoƙinsa da ya yi wa'azi a cikinsu ba kiɗa akwai daɗi kuma akwai isa da sabo to akwai wanda su ba ta wa'azi za su karɓi saƙonsa ba ƙur'anin da yake karanta yana kuka ba kada za su karɓi saƙon ba ta wannan ana ci din ta za su tafi sakon ina fatan kuna tare da ni so a ƙarshe ga irin su kafe, ga irin su hanyoyin yada labarai a mawaƙi ta wasu shima'i facebook twitter instagram telegram youtube da sauransu ga irin su email din nan ga irin su mailing list ga irin su forum da ake buɗewa wallahi duk muna so za mu yi da'awa a ciki so a takaice dai a ƙarshe a kan kallawo um, abinda zan tsaya a kansa Ah, shi ne abin da mai da ya kamata ya kula da shi um, wannan yana da muhimmanci na farko dai shi ne da awa ya mai imani da Allah kamar sha shi da ke na ƙasar shi yawon shi gina al'ikhlas da masu matluba fi da'iya ya zama yana ikhlasi saboda Allah sannan kuma ya zama yana da imani da Allah kuma mai gaskata da Allah gaskiyar imani ita ce dukkan mafaran duka a gari ci gaba mai da'awa ya kamata ya kiyaye dukkan wata shubuha duk wata daga shubuha inna alala bayyana, bayyinun wa inna bayyana. Ba bayyinun ma umurin umurun mushtabihatun kai malami ne da'awa mai karantar da mutane akwai abubuwan da duk abin da ka san shubuha ne ke nesa da shi kada ka zo a ce a ka taimaka wajen tsada shubuha a cikin al'umma sannan kuma ka yi kokari duk abin da zai iya sa ya bata sunanka ka kiyaye shi akwai abin da halal ne kai amma wallahi za su iya sukanka za su iya taɓa a kai sannan kuma dole ne mutum ya samu shakafa islamiyya ka san a wato ɓangarorin musulunci kai kai karanta wato kunun na addini dirasa wahiya da arifin tafsir wa arifin hadisa wa Allah yuki a nafsahu wato kai la yuki a nafsahu fi hadisin maktub la asalahu yanzu haka ilimin hadisi dole ka san ta saboda zaka iya ka dinka karanta hadisin dariya wa mutane sannan kuma dole ka yi karka yi sakaci da al'ulumul insaniya irin su ilmin da ijtimai ilmin siyasa ilmin tarihi ilmin iktisad cin halal alwaru takatsantsan yin kwalliya wa kai ilimi dan duk wanda bai da zai ba ba ka da sai ila ilimi al-ibtida'u an tadakhul fi al-umur siyasiyya wajibi ne malami mai da'awa yayi nesa da shiga harkokin siyasa ku yi nesa da tsundum cikin siyasa 'yan siyasa ba su da garanti yan siyasa ba su da tabbas za su yi amfani da kai a nan gobe su zo su jefar da kai su zubar maka da mutunci a idan mutanenka kar ka yadda yi wa wani aiki wallahi ku yi ku yi ba lokaci da na ta buga misali al'aiki ma da alas alas dole ne mai dawa ya zama mai dogaro da kansa yin sana'a da yin aiki ka je ka yi makaranta ko ka je gona ko ka je ka yi shigar kasuwanka ka ba su lokacin da za ka iya ba su sauran lokaci ka je ka nemi abincinka kada wani ne da awaye ya je ne da rayuwarsa ya kafa sunna kullum kana zuwa kana musu wa'azi kana jira su baka sadaka wani babban alhaji ya zo kana kallon mafari ka ka kan da wa'azi wani irin abu ne wannan wulakanci da cutar da ke kullum kai ne bin gindin yan siyasa bin gindin lokar gama bin gindin state gama kana can kana bin su kana wulakanta kanka a ce aika malam ya zo neman taimako wallahi ana ban labarin wani malami aka ce idan ya shiga kasuwa wallahi malam mutane sai su tarbi jami'a ai ga ya shigo ai ga ya shigo saboda wallahi mana zuwa yake yake fani na gaske zuba wancan dauko wannan rubuta wancan zuba wannan ana gama sai ce ka rubuta in Allah ya sa za a za a biya kuma za a maka addu'a sai ƙara gaba ya je a wani fulawa ya ƙara gaba wallahi ma da san mutum da aka je in ya zo kasuwa zai biya aiki ba za su je masallaci ka kuma za su ka ba saboda mai ka dora musu nauyi dole wannan a kula da shi sannan ko mutum ya zama yana da abin da za a yi koyi da shi wajen ɗabi'unsa da iliminsa bulugu da zai tafi zafi wa kamali mutum ya zama yana kiyayewa yana da kamala sannan kuma al'udura wani kasa a dole ne mai wa'azi ya zama yana da ikon da lafiyar da zan shi ma da zai iya isa da samu ba lafiya ba za ta yi komai ba abin da nake nufi mai wa'azi ya yi kokari ya kiyaye dukkan hanyar da zai tsare lafiyarsa lafiyar ka tana tsada duk abin da mutum zai iya taɓa lafiyar kai kamar saboda kai kana da amfani a cikin gidan mutane da ranar ka tsaya da awar ta tsaya akwai da kula da lafiya a motsa jiki a ci abinci mai kyau yau kar a zauna da kuma kuma to ba zai da da da da kanna kan da yau da nan wa abun yana da yawa wallahi amma da Allah ne ya ba mu da wanda ne kuskure ko ne ba Allah ya yi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Thank you.